cewa insha Allah yau za mu gabatar da darasi na musamman wanda muka yi mishi take da kasuwancin da ba faruwa kasuwancin da ba faruwa kasuwancin da ba faruwa shi ne abinda mutum ya sanya na rayuwarsa da dukiyarsa domin neman lafiyarsa to wannan ba zai faɗi ba jan hankali ne da nasiha da kira zuwa ga ɗan uwa waɗanda Allah ya ba su arziki da wadata da su duba makomarsu su duba makomarsu su duba makomarsu haka nan talakawa wanda ba su da shi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan mafificiyar sadaka a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace jibril muke shi ne kokarin talaka wanda ba ya da shi shi ma ya daɗi ya matse ya cire abin da ya sauwaka domin taimaka ma addininsa da kuma taimaka wa bayan Allah domin gina lahiyarsa da dacewa a gaba da Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa masu albarka akwai waɗansu gaɓoɓi guda biyar da ya kamata duk wanda allah ya mushi wadata ya fahimce su ya san su ya yi aiki da su kafin abuwarsa da allah akwai waɗansu abubuwa guda biyar da duk wani mai arziki duk wani wadda allah ya buɗa mishi game da abin da ya shafi rayuwarsa dukiyarsa wadatarsa arzikinsa ya san waɗannan ababen ya kuma yi ƙoƙarin sa su a cikin aikinsa kafin haɗuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta abu na farko duk wani ne arziki duk wani mai wadata duk wani mai arziki duk wani mai wadata abu na farko da ya kamata ya sani ya kuma shi a lissafinsa wannan dukiya da take hannunsa ya sani dukiyar nan dukiyar Allah ce shi ajiya aka bashi riko aka bashi duk abin da ka kama naka a rayuwar duniya duk yawan dukiyar duk yawan arzikin idan kana so ka more wannan arzikin abu na farko da ya kamata ka fahimta game da arzikinka wannan dukiya da Allah ya baka riko ya baka ka rike kafin wani lokaci jama'a mu fahimta dukiya ce ta Allah Allah a cikin alkur'ani yake cewa wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan zuciyarsu su yi haƙuri su kame kansu Allah ce kar su fada cikin zina wani yasta a cikin ladina da ya ji duna nikaha Allah ce waɗanda ba su samu hali da za su yi aure ba ubangiji ya ce ku yi haƙuri ku kame kanku kar ku fada cikin zina Allah ce kar ku fada cikin albasha hatta yubni ya kuma min fadlihi har lokacin da Allah zai wadata su daga falalarsu su masu yi su. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم Allah ce da suke neman a yanke musu fansa da za su biya daga cikin abin da damar ku ta mallaka na bayinku Allah ce fa kati bugun ku gaya musu abin da za su biya su yanzu su zama ɗaya su bauta ma Allah a cikin yanci in abin tambayin kaira Allah cikin in kun da alkhairi da tare da su zama abin da nufin da kuma da mun da bayan waɗanda suke lakarku sai suka nemi iyayen gidansu su gaya musu nawa za su biya me za su yi su fanshi kansu daga wannan bautan domin su rayu a cikin yanci Allah ce fakati buhu Allah ce ku gaya musu abin da za su biya su fanshi kansu in alimtum fihim khaira matuƙar kun ga akwai alkhairi tattare da su Allah sai ce kai bayan ma kun taimake su wa atuhum min malillahi alladhi taku. Allah ce kuma ku tallafa musu ku taimaka musu daga dukiyar Allah da take hannunku wadda ya ba ku ku rike a hannunku jama'a mun fahimta wa atuhum min malillahi alladhi taku. Allah ya ce ku taimake su ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku riko a hannunku duk wata dukiya duk yawanta yalla koi wannan dukiyar dukiyar Allah ce kai alhaji riko Allah ya baka jama'a mu fahimta a cikin suratul hadid Allah ya saki cewa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu تنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الله ما أوكاكين سركيتي آمنوا بالله ورسوله Allah ya ce ku yi imani da Allah da manzonsa sai Allah ya ce wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fihi Allah ya ce kuma ku yi ta infaki ku taimaka daga dukiyar Allah da ya sanya ku wakilai a kanta jama'a mun fahimta duk wani abin da kake da shi a duniya idan kana so ka amfani abin ka mori abin abu na farko ka san wannan abin da yake hannunka ajiya riko wakilci Allah ya baka aminu billahi wa rasulihi Allah yace ku yi imani da Allah da manzonsa wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi sannan ku yi ta taimakawa Allah yace daga abinda Allah ya sanya ku mamaya a kansa jama'a mun fahimta ai shekara goma ko ishirin ko talatin da suka wuce wannan kuɗin ba a hannunka suke ba a hannun wani suke kai ma yanzu an baka wakilci ne ka kula da su an baka wakilci ne ka rike idan mai arziki yana so ya mori dukiyar da Allah ya bashi ya lura ya fahimci cewa wannan dukiyar riko Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi jama'a mun fahimta yadda misalin yake shine mai arziki mai arziki kamar a ce wani ne da yake da arziki da dukiya mai yawa yana da kamfanoni daban-daban kowace cibiya kowane kamfani akwai manajan da ya sa ya kula mishi da wannan cibiya jama'a mun fahimta yawa misalin kamar mai arziki ne yana da manyan kamfanoni yana da kamfanoni na shinkafa yana da kamfanoni na siminti yana da gidajen mayi yana da kamfanoni na fulawa yana da kamfanoni manya-manya kowane kamfani sai ya saka wakili manajansa da zai kula da wannan kamfani sai ya ce wa manajansa idan mahaifinka ya zo ka ba shi shinkafa buhu goma idan wanka ya zo ka ba shi shinkafa buhu biyar idan makwabcinka ya zo ka ba shi shinkafa buhu biyar idan wani miskini wadda ba yi da shi ka gan shi ka ba shi shinkafa buhu uku yanzu manaja yana da asara don ya ba da shinkafa. idan ma akwai asaran ta shafi manaja wallahi wallahi duk wadda ka gan shi da arziki misalin kenan jama'a mun fahimta kamar mai arziki ne da yake da gidajen mayi sai ya ce wa manajan kowane gidan mai idan mahaifinka ya zo ka zuba mishi lita goma a motarsa ko a mashin ɗinsa idan ƙaninka ya zo ka zuba mai lita biyar idan makwabcinka ya zo ka zuba mai lita biyar idan ka ga wani ɗan a caɓa da ba shi da galifu ka zuba mishi lita biyar idan ka ga wani maraya a zuba mishi lita goma don Allah in tun fitowar rana har faɗuwarta wannan manajan yana ba da wannan man yana da asara? mansa ne? jama'a mun fahimta? wallahi tallahi in kana da wadata kai sauri ka amfani wannan damar dukiyar ba ta ka bace mai dukiyar ne ya ce ka yi abu kaza yi abu kaza yi abu kaza in ka ki alhaji za ka zo ka yi nadama jama'a mun fahimta wannan manaja in zai raba dukkan abinda mai arzikin ya bashi yana da faduwa a ciki to bare shi wannan da ya sanya wannan manajan shi mai arzikin shi nashi baya kare jama'a mun fahimta kuma abinda zai baka mamaki wannan manaja da wannan mai arziki ya ce mishi ka raba buhuhunan shinkafa ma waɗannan nau'i da na ambata maka ko duk wanda ya zo gidan mai ka ba shi lita kaza misalin da Allah ya yi don ya ma wa manaja gata sai ya ce idan sayar da man za a yi duk naira ɗari idan ka yi kai manaja kana da naira ɗaya naka amma waɗanda na ce ka ba su nan duk wadda ka ba shi man naira ɗari zan biya ka naira ɗari bakwai wallahi lissafi ke manaja yana da faduwa waɗannan da wannan mai arziki ya ce idan sun zo ka ba su wallahi duk wadda ya ba shi farashin da za a biya shi ninkin ba ninkin abinda in a kasuwa ya sa shi zai samu ai yanzu manaja in yana da lissafi mai arzikin nan ya yi ta turo waɗanda za a ba su saboda ya san in ya bayar zai fi fita shi ya sa a gaba a suratul hadir sai Allah ya ce wa malakun. Allah tunfiqu fi sabilillah Allah ce me yasa ba za ku dinga bayarwa ba nace ku bayar walillahi mirathu samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min al fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا أنفقوا من بعد wa malakun وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير Allah ya ce wai me ya same ku me ke gare ku Allah ya ce wai me damuwar ku Allah tun fi fi sabilillah ba za ku dinga taimakawa a tafarkin Allah ba ku taimaki addinin Allah ku taimaki bayan Allah walillahi mirathu samawati wal ardi Allah yace fa duk abin da yake duniyar nan sama da ƙasa Allah yace ni ne mai gadon sa kowa zai tafi bai shi Allah ce zaka tafi ka bashi Allah ce to na ce ka bayar Allah ce me yasa ba za ka bayar ba jama'a mun fahimta to idan mutum yana so ya samu sakewar jiki wajen morar dukiyar da take hannunsa abu na farko ya fahimci cewa dukiyar nan dukiyar Allah ce mai dukiyar ne ya ce ya yi waɗannan ayyukan alkhairi da ita idan ya ƙi ya yi ran da zai mutu ubangiji ya ce zai ce a ƙara mai lokaci ya yi a lokacin kuma lokaci ya kure annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi yake cewa inna rijalan yatakhawwaduna fi malin lahi da gairi mun falakumul nar yawmal qiyamah annabi ya ce akwai waɗansu mutane suna fantamawa a dukiyar Allah ba da haƙƙi ba wuta ita ce sakamakon su ranar alkiyama dukiyar Allah ce su ce kai alhaji wakilci Allah ya saka mai arziki ne ya yanke maka albashinka ya sayi motoci na transport ya ce ka je ka dinga ɗiban mutane daga waje kaza zuwa waje kaza in ka kai su karka karfi komai a hannunsu in ka kai su kai ka faɗi ya taɓa albashinka wannan shine misali na farko akan duk abin da kaga ka mallaka na dukiya ka yi sauri ka yi amfani da wannan daman ajiya a kanaka, abu na biyu shi taimakawa cire dukiya a yi aikin addini da shi cire dukiya a taimaki bayan Allah da shi yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so wato yana daga cikin hanyar da yanzu yanzu bawa zai samu kusanci abin Allah ka fahimci haka in Allah ya baka dama ya baka wannan dama ya wadata ka ya azurta ka kamar an baka wata dama ce na rabauta duniya da lahira duniya da lahira yana daga cikin ayyuka da yanzu yanzu mutum zai samu kusanci abin Allah shine amfani da dukiya wajen taimaka ma addini ko taimaka wa jama'a in kuma mun fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum nas annabi yace mafi soyuwan mutane a wajen Allah cikin bayi waɗanda Allah ya fi son su annabi ya ce an faƙuhun linnasi wadda suka fi amfanar da mutane wa a habbul ilallah annabi ya ce mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah annabi ya ce sururun turkilhu ala muslim farin ciki da za ka shiga a zuciyar wani musu, yana zaune yana zaune ka yi wani yunkuri yanzu ka sa shi a farin ciki idan ana neman aikin da Allah ya fi so ka yi shi Allah ya fi so ya ce to sanya farin ciki a zuciyar wani su au fa an ba, annabi ya ce ko kuma ka yaye mishi wani bakin ciki yana cikin wani damuwa sanadiyarka yanzu ya samu walwala wuta ƙabiya an hudaina annabi ya ce ko ka biya mishi bashi wani bashi da ya dame shi ya hana shi sakat a rayuwa ka je ka biya bashi ko ka bashi ya biya bashi wuta ɗuru da hujuan annabi ya ce ko ka kore yunwa daga gare shi yau wannan abin ya faru dube wuce kwana hudu ko biyar ba muna tare da su malam bilyamin wani bawan allah ya ba da kyautan shinkafa mudu bakwai ma wani mutum mudu bakwai muna tsaye a kun mudu bakwai wallahi mutumin sai ya fashe da kuka ya ciro buhunsa a aljihu ya ce malam kaga buhun nan wallahi yanzu na fito gidana ba abinci ce wallahi ban san inda zan je na nema ba ya fara addu'a ma wadda ya bashi yana zub da hawaye to kaga wannan aikin wannan abin da yayi yana daga cikin mafi soyuwan abin da zai samu kusanci abin Allah autaɗuru da alhujua annabi ya ce ko ka kore yunwa daga gare shi wani an amshi ma'a ake lifi hajjatin annabi ya ce ni fa in tafi da wani ɗan uwana musulmi zuwa ga wata bukatarsa zai je girbin gonansa ne wali an amshi a ake lifi hajjatin zai je wata bukata ce na tafi tare da shi na taimaka mishi annabi ya ce a habbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid shahara annabi ya ce ya fi soyuwa a gona akan na zauna a masallaci na na yi itikafin wata guda taimako taimako taimako yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so a cikin mutane yana daga cikin mutanen da Allah ya fi so shine waɗanda suke taimakawa in aiki za ka yi aiki yana daga cikin ayyuka da Allah ya fi so annabi ya ce shigar da farin ciki madan dan uwanka musulmi sururun tudkilhu ala muslim annabi ya ce au takshifa anhu kurba ko ka yaye mishi wani damuwa wani bakin ciki au taqdiya anhu daina ko ka biya mishi bashi au taqrudu anhu ju'a ko ka kori yunwa ga barinsa ma'ana ka samar shi da abinci saboda ka duk wani ne arziki ya fahimta idan dai lahira kake nema idan aljanna kake nema idan kana neman kusanci a gun Allah to abu na biyu ka fahimci cewa amfani da dukiyarka wajen taimaka wa addini da bayin Allah yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sabansa fita ta buka lokacin da za a tafi yakin ta buka ba abun hannu ba wadata da yawa ba su da abinda za su yi guziri da shi domin tafiya ta buka shi yasa ake ce musu janshin usra matsatsi a lokacin ba walwala sayyidina usman ya zo da dinari dubu ya ajiye a cinyar annabi sallallahu alaihi da annabi ya gani sai ya ce mishi ma barra usmana ma amila ba'da yi ya ce daga yau ko saɓon Allah ba saɓon Allah da sayyidina Usman zai yi kuma ya sake cutar da shi ma barra Usmana ma an da ba'adar yau annabi ya ce ba abin da zai sake cutar da sayyidina Usman a ce wai lahirarsa ta samu tangarɗa daga wannan abin da ya yi yau aka ɗauki dukiyar aka taimaki bayan Allah shi arma ai sayyidina usman ba a lokacin ya fara ayyukan alkhairi ba amma wannan taimakon annabi ya faɗi wannan magana da kansa jama'a mun fi saka dukiya akan bayin Allah saka dukiya wajen taimakon bayin Allah yana daga cikin abunda zaka samu taimakon Allah jama'a mun fahimta ah. saboda abu na farko shine ka san wannan dukiyar riko Allah ya baka wakilci Allah ya baka yalla bai karka bata lokaci karka bata lokaci yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar Allah ce in an je lahira za a ba wa dan adam labari za a mishi bayani kan abin da ya gabatar da abin da ya jingirta wannan jinkiri na waɗannan ayyukan alkhairin za a gaya ma da kayi kaza kayi kaza kayi kaza da ka samu matsayi kaza abu na biyu shine abin da muka yi bayani a kansa yana daga cikin mafi tsadan aiki da ke sa mutum ya samu dace a wajen Allah shine amfani da dukiyarka wajen taimaka ma addini da kuma taimaka wa bayan abu na uku ka fahimta cewa alhaji duk abinda za ka kashe na dukiyarka ajiya ne makanka ajiya ne makanka duk abinda ka sanya cikin hidimar addini duk abinda ka sa a cikin taimakawa bayin Allah ajiya ka yi wa kanka ba tafiya zai yi a banza ba ka fahimci haka wa kanka ka ajiyewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafsirin alhakumut takasir sai yake cewa ya adam mali mali annabi ya ce ɗan adam yana cewa dukiyata dukiyata abu kaza dukiya ta ce waje kaza na wani, kamfani kaza na wani, abu kaza na wani. sai annabi ya ce wahallaka yabna adam min malika illa ma akalta fa afnait annabi ya ce dan adam kana ta maganan dukiyarka arzikinka kuɗinka ne annabi ya ce kai dan adam kana jin a cikin abin da ka mallaka na arzikin nan kana da wani abu naka in ba abin da ka ya ƙare ba aula bista fa'ablayit ko tufar da ka sa ka kashe ta auta fa fa'ambayit ko kuma abin da ka yi sadaka da shi kuma ka zartas da sadakan ma'ana ka bayar annabi ya ce kana jin a dukiyar kan kana da wani abu jama'a kun fahimta wato ita dukiya ka fahimta duk abin da ka mallaka in ka mallaki tiriliyan dubu sau dubu iya ka a ciki in ji manzan Allah alaihi salatu wasalam abu biyu na farko abin da ka ci ko ka wannan ya zama naka idan ka saka tufa ko takalmi ko hula ta mutu annabi ya ce shi ma naka amma yanzu rigar da take jikinka alhaji ai za ta iya shiga gari annabi ya ce auta saddakta fa ambaita ko abin da kai sadaka da shi malam sagir ba wani abu a duniya duk girman mai arziki da zai ce nashi ne nashi ne nashi ne bayan waɗannan abubuwa guda biyu in ji manzon Allah abu na farko abin da ya ce saboda haka idan kana so alhaji ka ba ma kanka asamin ka gane abin da ka mallaka a cikin biliyoyin arzikinka duk gari in ya waye ka dinga rubuta abincin nawa ka ci wannan abun da ka ci annabi ya ce na farko a arzikinka shine naka abu na biyu mai kai sadaka da shi waɗannan tarin ƙaddarori waɗannan tarin dukiya yadda ka da kwastoma zai zo ya tafi kai haka za ka tafi ka basu duk girman filazarka yadda kaga ga kwastoma zai zo ya sayayya a plazar ya tafi ya bar plazar wallahi ka kai ma za ka tafi ka bar plazar ko kin kofa ba za ka ɗauka ba jama'a mun fahimta yadda ka ga ɗan a caɓa zai zo gidan man ka ya sha mai ya tafi alhaji wallahi kai ma haka a nan da ka bar gidan man a gun za ka bar shi ba ko kan famfo wallahi ba za ka ɗauka yadda kaga kwastomominka da su zo su shiga shagon su fita wallahi kai ma haka da ka fita iya abin da yake naka annabi ya ce ɗayan biyu in a duniya ne abin da ka ci ka sha idan a lahira ne abin da ka yi sadaka da shi duk sauran biliyoyin kuɗin nan wallahi alhaji hidima kawai kake musu yanzu wadda ya fahimci wannan zai yi wasa da sadaka duk yawan dukiyarka duk yawan dukiyar duk yawan dukiyar wallahi alhaji inda ka ganta nan a nan za ka tafi kamar ta duk yawan tirelolinka wallahi yadda ka ga direba ke tafiya ya bar haka da ka tafi ka su ba abin da za ka ɗauka jama'a mun annabi ya ce waɗannan abubuwa guda biyu guda biyu su ne naka ya kai ɗan adam abinda ka ci ka sha to ka tsira da shi saboda ka idan kana samun riban naira miliyan ɗaya a duk rana to ka lissafa a ranar kai abincin nawa kake ce in ka lissafa kana cin abincin dubu hamsin to a miliyan ɗayan ka dubu hamsin ne naka sai kuma ka duba a lahira nawa kake sadaka da shi in kana sadakan dubu hamsin to yanzu duk rana a dukiyarka kana kana tashi kana tsira da dubu ɗari dubu ɗari tara a nan da ka basu duk yadda ka ji mutum na da arziki duk ƙazantar arzikinsa wallahi inda ka gan sunan a nan shi ma zai tafiya basu ba shi da wani kamfani na shinkafa ko na fulawa ko na mangyada da zai motsa daga inda yake suna dai nashi ne na alhaji amma yadda kwastoma suke zuwa su yi tsari su tafi su barbu wala shi ma haka zai tafi ya jama'a mun fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yar suna tafiya da Abu Sarri yace mishi ya Abu Sarri fa kala labbaika ya rasulullah yace innal aktharina humul aqalluna yau qiyamah illa man kala hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa min kalfihi annabi yace wa Abu Zarr innal aksarina humul aqalluna yawmal qiyamah annabi yace masu arziki a duniya su ne mafiya karancin lada da kyakkyawan sakamako ranar alkiyama me yasa annabi ya ce illa man qala hakaza wa hakaza sai dai wanda ya ɗauki dukiyar ya yace gashi an yaminihi ta dama wa an shimalihi ta hagu ma ya ce gashi wa min kalfihi ta baya ma ya ce gashi annabi sai ce wa kalilun ma waɗannan ɗin kuma ƴan kaɗan ne jama'a mun fahimta annabi ya ce ‘yan kaɗan ne wadda suke ɗaukar dukiyar su yi haka da ita annabi ya ce waɗanda suke da tarin arziki da dukiya a nan rayuwar duniya su ne mafiya ƙarancin alkairi a ranar alƙiyama?' annabi ya ce sai dai wadda ya ɗauki dukiyar ta hannun dama ya ba da ita ta hannun hagu ya ba da ita ta bayansa ya ba da ita annabi ce su kuma ɗan kaɗan ne duk abinda duk abinda ka bayar duk abinda ka bayar alhaji shi ne naka duk abinda ka bayar alhaji shi ne naka kaga wannan dukiyar kaga wannan dukiyar yadda ka ji Allah ya ambata wakilci ya baka riko ya baka wallahi wataƙil yanzu haka wadda za a mai da dukiyar hannunsa bayan shekara sha biyar ko ishirin wata ilma da yake yanzu haka a sha bauta kai ma ka koma shekara ashirin ko talatin baya ka ga da kudin a hannunka suke ka yi amfani da damar ka watakil wadda za a bashi wakilcin wannan dukiyar da yau take hannunka watakil yanzu da ko yake yi a shagonka haka ne kai ma da kamar shekaru ashirin ko talatin watakila ai ba kai ne mai kuɗin garin ku ba kuma bayan ne kuɗin garin ku ya faɗi ai yanzu ƴaƴansa ba su bane masu kuɗi a garin il wannan damar da kake da ita alhaji il wannan damar da kake da ita il har alkiyama ta tsaya a familin ka ba mai sake samun wannan arziki jama'a mun fahimta abunda ka bayar shine naka annabi yace alaihi salatu wassalam ya kulu ibnu adam mali mali dan adam yana cewa dukiya ta dukiya annabi yace wa halaka ya bana adam min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait annabi yace dan adam yanzu kana ji a cikin abinda ka mallaka na arziki kana da wani abu naka bayan abin da ka ci ka cinye ko ka sha ya ƙare ko ka saka na tufa ya mutu Auta tasaddaqta fa amdai ko abin da kai sadaka ka bayar iya lissafin waɗannan abubuwa guda biyu a dukiya ba su da na uku abin da ka ci ya ƙare to arzikin kan ka kalle shi da kyau ka ga nawa kai kake ci in tufan ne na nawa kake sakawa waɗannan kamfanoni dai a nan da ka basu waɗannan motoci a nan da ka basu waɗannan gidaje da filaye a nan daka basu waɗannan jirage a nan daka basu annabi ya ce na biyu abin da yake naka sai kuma abin da ka yi sadaka da shi kuma wallahi alhaji yadda kake da bukatar dukiyarka bayan ka mutu a nan duniya baka da bukatar ta ka yi sauri ka aika abin da zai amfane ka yadda za ka bukaci kuɗi yadda za ka bukaci amfanin dukiyarka a kwanciyar kabari yadda za ka bukaci amfanin dukiyarka a filin alkiyama wallahi anan duniya ba kama da wannan bukata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yawm alkiyama hatta yuqda bainan nas annabi yace kowa a ranar tashin alkiyama yana karkashin inuwar sadakansa har sai an gama hukunci tsakanin bai kana da bukatan sadaka ko baka da ita kullum ri'in annabi ya ce kowa fi zilli sadakatihi ran da za a matso da rana duk da kan baya a wannan rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wadda ka gan shi a inuwa inuwar ce har sai an gama hukunci shi wanda yake taimakawa yake ba da sadaka to wannan dukiyar don me ba za ka nemi waccar inuwar ba a rayuwar duniya ba ranar da zai ɗaga maka hankali ba zafin ranar da zai ɗaga maka hankali amma na can in ba na sadakar ka ba to sai dai wani aikin alkhairi jama'a mun fahimta duk abinda ka bayar shi ne naka duk abinda ka taimaka da shi shi ne naka in a duniya ne iya abin da za ka mora a arzikinka annabi ya ce abin da ka ci ko kashi to ka duba a cikin arzikin da Allah ya baka kai nawa kake ci idan ba abin da ka ci ya ƙare ba na biyu annabi ya ce a cikin arzikinka naka mallakarka annabi ya ce abin da ka yi sadaka da shi a cikin suratul baqara Allah ce laisa alayka hudahu laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله يتيو من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عليك هداهم بحجك كبني شريس دسو ولكن الله يهدي من يشاء الله شيكي شريس دود يكيسو الله سيتي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم duk abin da kuka taimaka da shi na dukiyarku Allah ya ce wa kanku kuka yi wannan taimakon jama'a mun ji wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abinda kuka taimaka da shi na alkhairi annabi ya ce wa kanku idan da yau za ka ɗauki naira dubu goma ka ba ma wani kyauta ko ka bashi sadakarsa dubu goma ka bashi wata il dubu goma nan ba za ta yi sati a hannunsa ba iya moranta da zai yi na sati ɗaya ne ya gama tsumulmulansa yi sati biyu da ita jama'a mun fahimta amma kai da ka ba da dubu goma za ka amfani dubu goma har abada har abada shi wadda ka ba ma dubu goma shi ba zai wuce sati yana moran dubu goma ba kai da ka ba shi dubu goma da ka mori dubu goma har abada har abada da kai da ka bayar da shi da ya karba wa ya cin riba kai da ka bayar kudinka in dubu ɗaya ka bayar a matsayin taimako in dubu ɗaya ne shi wadda ka ba ma dubu ɗayan yau zai je ya kashe dubu ɗaya kai kuma dubu ɗayanka wallahi har abada har abada za ka amfani Allah a Qur'ani ya ce wa aqimus salata surati muzammil wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasana <clears throat> wama tu kodi mu le an fose ta je do ho en dogma he huwa a ogo a jara wasta ga feru ma e nogma a wa furu do wa ce wa aki musala ta kusa yi salla wa a tu ba da zakar dukiyoyin sai ya sake cewa wa a kan yi gulla sannan ku ranta ma Allah rance ne ku taimaka wa bayan Allah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abinda kuka gabatar wa kanku na ayyukan alkhairi Allah ta za ku samu kayan ku a wajen Allah daga inda kai sadaka da dukiyarka ya fita a gado ya fita a gado daga inda kai taimako da dukiyarka ta fita a gari daga inda ka gina masallaci ya fita a gari ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah ha'ula'i tud'auna fi sabilillah man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله يتي ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله Allah ce yanzu ku ɗin nan ku ne ake ta kiranku ana jawo muku ayoyi da hadisai don ku taimaka fi sabilillahi fa minkum man yabakal Allah ce amma daga cikin ga waɗansu suna ruwa Allah ce wa man yabakal fa inna ma yabakhalu an nafsihi Allah ce duk wanda yayi ruwa yayi ruwa ne wa kansa dama in ya taimakan makansa yayi ajiya wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara Allah shine mawadaci Allah ce wa antumul fuqara ku ne mabukata wa in tatawallau Allah ce in kuka juya baya kuka ce ba za ku taimaka ba ya yastabdil qauman gairakum Allah zai canzo waɗansu waɗanda ba ku ba sun mala ya kunu amsalakum sannan ba za su zama kamar ku marwata duk abinda duk abinda ka cire ka taimaka da shi shine ka sonka a dukiyarka wa'annan abubuwa guda biyu aiko karuna da waɗannan bayin Allah suka je mai nasiha iya abin da suka gaya mishi wa ta fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tansa nasibaka min ad-dunya وأحسن كما أحسن الله إليك وابتغي فيما أتاك Akira suka ce wa وكارونا alhaji ɗan ka san kuɗinka bai kai na ƙaruna wa batagi fi ma ataka Allahu suka ce wa ƙaruna ka nemi lahira da wannan dukiyar da Allah ya baka wala nasi baka min ad kuma ka amfani damar ka. da Allah ya halatta maka a rayuwar duniya ma'ana kar ka mance da rabonka na rayuwar duniya ma'ana ka ci ka sha ka yi bukatunka dukiyar kuma ka nemi lahira da ita wa ahsin kama ahsanallahu ilaika suka ce ka kyautata wa bayin Allah kamar yadda kai ma Allah ya ma goma ta arziki jama'a kun ji iya karatun kenan abinda ka ci abinda ka nemi lahira da shi sauran a garin ku da ka bar shi sauran a garinku ku da ka bai shi kafin ka mutu kuma Allah ya kasa waɗanda za a babba wa kuɗi da abin da za a ba ma kowa ba a jira sai ka ce a ba ma wani da wani suna nan suna jira sun yi kwanton ɓauna jira suke ka mutu a raba musu a cikin abin da za a raba musu wallahi da ka samu za a zo a raba gado mutum ɗaya ya samu abin da alhaji tun da yake bai taɓa neman lahiransa da wannan abu yaro ɗaya ne zai samu wannan a cikin 'ya'yansa duka abinda yaron ya samu tun da yake a duniya bai taɓa gina lahiransa da wannan abin ba yau kaga giwa ta faɗi haka ne ko ba haka ba haka saboda haka abu na farko ka san dukiyar nan riko Allah ya baka gobe ko jibi zai karɓa ya ba ma wani yadda in ka tuna shekarun baya ba a hannunka kai ma suke ba abu na biyu kasancewa yana daga cikin mafi abinda zai sa ka samu kusanci zuwa ga Allah shine taimakon addini da bayan Allah abu na uku ka sani duk abin da ka kashe nan duk abin da ka kashe nan shine naka abin da yake aje na gado abu na hudu duk abinda za ka yi da dukiyarka in dai taimaka ma addini ne ko bayan Allah Allah ya lamunce maka dukiyar ba za ka kare ba babu wani abu da yake da garanti yake haɓakar da dukiya duk hanyar da za a bi na tattalin arziki ba wani abun da ke haɓakar da dukiya kamar taimaka ma wadda ba su da ba wani abu da za ka ma dukiyarka gata da shi wadda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu annabi yace akwai waɗansu abubuwa guda uku annabi yace zan rantse muku da Allah har alkiyama ta tsaya ba za ku ga abin ya saba ba annabi ko da ya rantse da ya faɗi magana gaskiya ce annabi yace salasatun akwai waɗansu abubuwa uku uqsimu alaihin zan rantse muku da Allah ba za ku taba ganin sabawa akan abin ba annabi yace wa uhaddithukum hadithan fa fazuhu annabi yace bari in ga muku magana ku kiyaye ma naqasa malu abdin min sadaka annabi yace dukiyar bawa bata taba waya ba saboda sadaka da taimakawa jama'a ba fa ta ƙare ba ba fa ta ƙare ba ta waya ta waya annabi ya ce ma na ƙasa malu abdin min sadaka in kai ka yarda annabi Muhammadu manzon Allah ne za ka yi kokonto kan haka ma na ƙasa ma da abdin min sadaka annabi ya ce dukiyar bawa ba ta taɓa ta waya ba saboda ba da sadaka ba fata ƙare ba ta ragu annabi ya ce وما أنفقتم من شيء فهو يخلف إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازق الله يقول إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يقول Allah ya ce Allah shi yake shimfiɗa arziki ma wadda ya ga dama daga cikin bayinsa ya kame ga wadda ya ga dama Allah sai ce wa ma faƙatun min shay'in duk abin da kuka taimaka da shi kuma menene fa huwa yukhlifuhu Allah zai miyar muku da gurbin abu wannan fa tun a duniya Allah zai miyar muku da gurbin abu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wata rana da bayi za su wayi gari a ciki illa malakani yanzu ne, ba ce waɗansu mala'iku biyu sun sauko a wannan safiya fa ya ƙudu a huma ɗayansu zai ce Allahumma fi munfikan kalafa Allah ka ba ma duk wadda yake taimakawa maiwa duk abin da zai taimaka Allah ka mayar mishi da gurbin abu wa ya ƙudu la'akar ɗayan kuma sai ce Allahumma a'atil mum a'atil mumsikan talafa zai ce Allah duk wanda ya rike ya ki taimakawa Allah ka talafar da abin hannunsa Allah zai sa su yi wannan addu'an da zai karɓa ba duk abin da ka kashe ka duba wani garanti duk abin da ka kashe za a mai ma gurbinsa annabi ya ce ba za ku taɓa ganin canji ba wai a ce wane wai taimako ne yasa ya talauce annabi ya ce o'o oh, oh, babu ba in ba manta ba akwai wani hadisi al'imamu muslim ya fi da hadisi wani bawan Allah yana tafiya a jeji sai ya ga hadiri ya gangamu a cikin hadirin sai ya ji ana cewa iski hadikata fulan ka je ka shayar da gonan wani yana tafiya sai ya ji a cikin hadirin an ba ma hadirin umurni. cewa ya je ya zubar da ruwan a gonan wani ya ce sai ya ɗaga kai yana ɗaga kai sai ya ga hadirin yana juyawa yana karkata ta inda aka ba shi umarni ya ce shi kuma sai ya ce to zai bi wannan girgije ya ga a ina ne wannan gonan take hadiri na tafiya yana binsa a baya sai da girgijen ya je cikin waɗansu duwatsu sai ya zub da ruwan wannan mutumin sai ya kuma to ai ba gona ba ne to amma sai ya lura ruwan da ya zuban yana ta malala yana bin wani yan su kwarurruka sai ya ga sun nufi wani gona sai ya sake bin inda ruwan suka yi sai je ya samu wani mutum da manjagara a hannunsa yana buɗe hanyar sai ya ce mishi malam don Allah mai sunanka ya ce sunana wani sai ya ji shine sunan da ya ji a hadirin an ce ya je ya zubar da ruwa a gonar shi sai ce to tafiya nake yi wannan girgijen da ya zo da wannan ruwa da yanzu yake shiga gonanka ina tafiya na ji an ce mahadirin ya zo ya shayar da gonanka ya ce mishi malam don Allah ne sirrin ka ya ce amma iskulta haka ya ce to tun da ka faɗi haka ya ce wani tsari na yi makaina tsakanina da Allah an ne an zuru fi ma ya fi minha ya ce duk lokacin da damina ta yi na shuke gonana ya ce nakan dakata na ga abin da za a samu a gona ya ce duk abin da aka samu sai in kasa shi gida ko, fa a ta saddaku bi sulusi sai in ɗauki one over three ɗayan ukun amfanin ya ce sai in raba wa miskinai da fakirai in ma zakka ne ai one over ten zai ya ce to ni na tsara ma kaina duk abinda gona na ta fitar zan kasa gida uku kaso ɗaya in raba wa faƙirai da miskinai wa akulu ana wa iyali thuluthan ɗaya bisa uku sai in kai na mu ci da iyalai na, wa a ruddu fiha sulusa ya ce sauran ɗayan ukun da ya rage sai na ajiye inda mina ta yi sai na sayar in sake dawowa in ci gaba da noma jama'a mun ji akan wannan ubangiji ya mishi baiwan shayar da gonansa jama'a mun ji in fa da ka sa dukiyarka a hidimar bayin Allah za ka ga ababen mamaki to amma yau za ka ga mutum da arziki miliyoyi biliyoyin arziki sai ka samu hanyar da ake shiga guguwa inda ne ana ci kai tunani kai tunani mara. ka dubi yadda yanzu hanyoyin musiyarka saboda lalacewar hanyoyin suna cikin marasa wani anguwansu anguwan da aka haife shi duk wannan zirga-zirga da na neman dukiyar a wannan anguwar ya tashi za ka samu anguwar in damina ya shigo ba za a iya shiga anguwan a daɗin rai ba ba zai iya cire naira miliyan goma ya nemi izinin gwamnati ya zo ya gyara hanyar anguwarsu ba kai tunanin garin da aka haifi mahaifinka ba asibiti yana daga cikin sadaqatu jariya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi annabi yace yana daga cikin abinda mumini zai riski mumini bayan ya mutu na ayyukan alkhairinsa ilman allamahu wa nashara ilmin da ya koyar ya yada aw waladan salihan taraka ko ya mutu ya bar wani dan salihi aw mushafan warrasa ko ya gadar da alqur'anai waɗanda ake karantawa a bayansa au masjidan bana ko ya gina masallaci au baitan libni sabil bana ko ya gina gidan saukan baki gidan saukan baki ma aka ce zai zama maka sadaka, jariya balle asibiti ba ko lafiyayye zai zo ya kwana ya tashi ya tafi aka ce za zai riske ka ka amfani shi ranar alkiyama balle inda za a kwantar da mara lafiya za ka sami mutum yana da biliyoyin dukiya amma garin da aka haifi mahaifiyarsa babu asibitin da za a sha magani jama'a mun fahimta ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari daga ciki annabi ce auna haran jara, ko mutum ya gudanar da ruwa ya samar da ruwa wa mutane da yawa waɗannan manyan ƙasashe da kake ganin sun ci gaba masu arziki sukan taimaka wajen samar da ingantacciyar rayuwa wa mutanensu wa mutanensu mutum ɗaya zai sayi motoci domin sauƙaƙe transportation wa jama'arsa da yawa irin waɗannan ƙasashen za ka samu masu arziki suna ba da gudumawa wajen hidimar al'ummarsu ka yi ƙoƙari ka ribaci wannan rayuwa al'ummarka tana bukatar asibitocin shaka tana bukatar makarantu yaya garinku garinku da aka aife ka sai gwamnati ta je ta muku makaranta a garin kana da biliyoyin kuɗi kai ba za ka taimaki 'yan uwanka ba jama'a mun fahimta duk waɗannan suna daga cikin tutta. abu na ƙarshe ita dukiya sadaka tsarkake ka take da dinga gyara ka jama'a mun gani idan kana so ka zama nagartacce tsabtatacce ka yawaita sadaka ka gani shine ma'anin Kusmin, amwalihin sadaka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim Allah ya ce kuzmin amwalihim sadaka ka dinga karɓan sadakar dukiyarsu zakkan dukiyarsu tahiruhum wa tuzakkihim biha Allah ce ka tsarkake su ka tsaftace su da ita shi yasa sadaka da ake bayarwa annabi ya ce ausakun nas in mutum ya bada sadaka yadda ka san yayi wanka ne da soso da safe ba za ka zauna a cikin dauda ya tabbata a cikin hadisi baka ji hausawa suna cewa sadaka maganin musifa ba wallahi da gaske ne da gaske ne saboda haka taimako da dukiya taimako da dukiya kai in Allah ya baka dama karfe wasa da shi kamar yadda muka faɗa a farkon darasin kar kuma ka ɗauka kai tun da yanzu ba mai arziki ba ne ba mai dukiya ba ne kai za ka tsaya ne ka kalli masu arziki mai dashi kamar yadda muka faɗa akwai juhudin mukil kai ma da ɗan abun hannunkan ka yi ƙoƙari ka taɓuka abinda zai amfani ka gobe ka duk lokacin da kai taimako kai sadaka to ka wanke waɗansu daudodi da suke jikinka jama'a mun fahimta mu yi ƙoƙari mu yi amfani da dama shi yasa wanda ya ki wanda ya ki ya tara dukiyar ga ta nan tana tare ran da za a cire ransa zai ce Allah Allah a ƙarshen suratul munafiqun ne yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum mimma razaqnakum min قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله يتوى وأنفقوا مما رزقناكم Allah ya ce ku taimaka ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya ahadakumul maut Allah ya ce kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku jama'a kun ji Allah ya ce ka taimaka kafin mutuwa ta zo fa yaqulu rabbi zai dinga cewa ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qaribin Allah ka dan jinkirta mu na koda kankanin lokaci ne fa asaddaka nayi sadaka mai yawa wa kun min salihin don in zama daga cikin salihai Allah sai ce walan yu'akhiru Allahu nafsan idan jaa ajaluha Allah zai ce Allah bai jinkirta marai in ajalin ta ya cika to kafin mutuwar ta zo Allah ya ce ka tashi ka yi. musulunci bai hana bai hana ka bar dukiya ma 'ya'yanka su yi rayuwa a cikin walwala ba amma kar ka haramta ma kanka lahira don kana so su ji daɗi kar ka igina lahirarka don kana so su ji daɗi walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu kabirun bima ta'malun Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah kuma ya kara mana rayuwar mu da zurriyar mu albarka Allah ya tabbatar da mu akan alkhairan duniya da lahira fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk